الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وادل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم واظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da azumi yau Allah shi karbi mu duka a cikin wannan wata mai alfarma a gun ubangijinmu madaukakin sarki alhamdulillah <clears throat> bismillah أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون من منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور غفور صدق الله العظيم صدق الله العظيم yan musulmi kamar yadda dai mun gabatar jiya wannan wayannan ayoyi na farkon suratul mujadala sun sauka ne a kan haula eh, matar aus ibn samit haula bintu sa'laba ana ce mata kuma huwaila wannan al'adar laraba akwai ta a sagara suna ko a kabbara shi daidai gargazo don al'adar da aka saba wannan mata ita tana da ƙuruciya mijinta shi aus ibn samit yayan sayidina ubada ibn samit ansariyun ne shi yana da ɗan shekaru yana ya girme ta sosai amma kuma suna son juna ta haifar masa 'ya'ya kuma ta gama yawancin rayuwarta a gidan shi sai wata rana wani abu ya shiga tsakaninsu sai ya yi mata fushi ya gaya mata wannan kalma shi wato rantsuwa irin na ila'i ko kuma irin na zihar abu ne wanda an sanya zamanin jahiliya kuma duk mutumin da ya yi muzahara ko kuma ya yi zihari da matansa to an san da ya sake ta wannan matar ta zama haramun gare shi to da ta yi wannan shi aus ya fita waje ya zauna tare da mutane kaɗan da hankalin shi ya kwanta ya dawo sai ya neme ta wato shimfiɗa da ya neme ta ga shimfiɗa ita ta ce masa a'a ba zai yiwu ba sai ya kama ta ta fige shi ƙarshe dai ta rinjaye shi don ita tana da ƙuricen shi kuma tsoho ne to sai ta hana kanta gare shi ta ce masa ai ba shi wannan sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana abin da ya kamata mu yi in daidai ne in dawo maka in kuma wani abu daban ne sai na yi aiki da abin da annabi zai faɗa to a cikin dare wayoyi abubuwa da dama sun zo a imam ahmad alwayarsa ya ce abdullahi bin hanzala ya ruwaito an yusuf bin abdullahi bin salam ya ce an huwailata bin salaba huwaila da haula duk ɗaya ne yadda na gaya muku laraba suna yin wannan suke ana sunanta haula amma wani lokaci ana ce masa huwaila ko tun tana karama ana gaya mata wannan saboda wani dalili qalat fiya wallahi wa fi aws ibn samit anzala Allah sadra surati al-mujadala ta rantse tace game da ni ne wata kaina ne da kuma aws ibn samit miyina farkon sura na mujadala ta sauka kuntu كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ina zaune tare da shi muna magana shi kuma ya zama tsoho babba kuma halayen shi sun canza yana fushi da wuri sai أنزل الله صدر سورة المجاهدة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا بس قال فدخل علي يوما أنا يزود وجي أشغل تيكين جدا فرجعت بشيء وجيزا انتيني من أي سيعرفشي أكينا فقال أنت علي كظهر أمي ناكوتا تاكي بانجي أتماتا kamar bana hawan jatumata wato kan jatumata ba na hawa daga malamai sun ce zal din baya din da aka ambata ba wai baya ake wato jikin uwarsa ne kamar dai kamar yadda ba na hawa kan jikin mamana ke ma haka na haramta ki na maida ki kamar mamana to suka ce babu bambanci ka ce kan kamar kan mamana hannun mamana kafan ma duk dai sun shiga ciki qalat ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دباين مكيفا نهي سيف جازونا مجلس الأنوان متان من يمتاني يا هيرا دسو أنجي ما سيزو فإذا هو يريدني عن نفسي نادم في أميكي هنو يكام أنينا جهرسا قالت قلت كلا نكي آآ آآ أي بزي بزي wallazi nafsu khuwaila bi yadihi na rantse da wanda raina take ci hannunsa shine Allah la takhlus ilayya ba za ka isa gare ni ba wa qad qulta ma qulta ga alhali ko gul abinda ka faɗa ne ka fada hatta yahkum Allah wa rasuluhu fi ma yahkumuhu sai dai za mu jira hukuncin Allah da manzonsa cikin wannan mas'ala to kaga matan zamanin kenan na wancan zamani qalat fa wasabani يا كامل يا da ƙarfi da وامتنعت منه فغلبت fagalabtu na rinjaye shi يا yadda yarinya karama tana rinjayar tsoho فألقيته عن سيناجي فأتبتولا شدة جريني قال ثم خرجت إلى بعض جاسات ناجته إن أوكيت فافد جدانا جدانا إن جي النبي صلى الله عليه وسلم يجن يتاشي أبو يجن ماشي sai na koma na shiga gidan wata makwabciya ta na karbi kayan tsawa na sa na canza kayan da nake ciki na aikin gida na je gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da na je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama na sami wata tana nufin aisha tana wanke masa gefen kanshi gashin kanshi sai na zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ga masa abin da ya faru duk ban ɓoye komai ba na zauna ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin munanan halayensa a kuma canjin da ya samu cikin halittarsa qala fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khuila ibnu ammiki shaykhun kabirun fattaqillah fihi ai dan amminki dan dan babbanki ne ki yi hankali da shi ki yi hakuri ki yi mishi hakuri ya tsufa saboda haka kar ki ji tsoron Allah game da shi fa wallahi ma barihtu hatta nazala ala nazala alquran wallahi ban bar wurina ba sai ga na ga annabi ya shiga cikin wani yanayi wato ya bar duk mutane manta da su ya shiga wani yanayi daban aisha a wata riwaya ta kama ta ta ja ta gefe take baki sani ba wahayi ne ke sauka kan annabi ke zo nan sai ya gama to tana jira har annabi sallallahu alaihi sallama ya tashi ya zauna sun masurriya sai Allah ya yaye masa abin da ya shiga a ciki sai ya ce يا لا قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ألا يا سوكر آية game da ke da kuma abokinki abokinta shine mijinta thumma qara'a alayya qad sami'a Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سيا كرم تامن ونن آية كما يدد يا فلا cewa Allah ya خولة ya خويلة Allah أبنجي ياجي abin da ya faru tsakaninki da mijinki da kuma abin da ya faru tsakanina da ke kin zo kina ƙara wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ko yana jin duk abin da kuke faɗa na wato a tsakaninku na jayayya inna Allah sami'un basir ki sani Allah mai jin duk abin da bayansa suke faɗa ne ko ina suke basirun yana ganin duk abin da suke ciki saboda haka abin da ya faru tsakaninki da mijinki ne da abin da ya faru tsakaninki da annabin Allah ne duk wa'annan abubuwa Allah yana jin su kuma yana ganin su saboda haka ki damu ga hukunci yanda ya zo allazina yadhharuna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim sai manzo Allah ya ce mata ki jira ki yi hukunci ki ce masa ya 'yan tabawa a wata riwaya ta ce masa ya manzon Allah mijina ba shi da komai sai dai in zai yanta ni ni ni ko ba baiwa ba ne amma in ka ce yanta ni sai ya ce a'a in yana da bawa yanta take ba shi da shi sai na iya ce masa to shikenan bari ya yi azumin wata watanni guda biyu ta yi dariya ta ce manzo Allah shi azumi na farilla kare yana yi <laughs> ya yi azumi wata biyu wannan ba zai iya ba sai na ce masa Allah ba abin da zai yanta babu maganar azumi قال فقلت والله kabiru شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين miskinan to ki masa wato ya ciyar da ko ya yanta bawa ko ya azumi wata biyu ko kuma ya ciyar da miskinai guda sittin wato kowane miskini ya bashi wato sa'i guda abin da zai ciyar da shi dare eh, yini da dare a cikin abin da ake ci wanda aka saba mutanen gari suna ci zamani su alkama ne قالت فقلت يا رسول الله ماذا ما هذا عنده sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mata to shi sa'i sittin ne ni zan ba ku talatin sauran kuma ku nema daga mutanen angonku musulmi wa'inda zakarsu ta lokacin ta yayi su ba ku faƙuntu ya rasulullah wa ana sa'inuhu bi arakin ni kuma zan taimake shi da da nan sa'i talatin to a wata riwaya dai ita ta biya labi annabi ya biya labi da aka ce masa kaje ka yi sadaka da shiga anguwanni ga ga mutafakirai <laughs> ya ce ya manzon Allah shi mijin bayan ya kiyar mata wato a ciki farkon magana ma da ta gaya mishi kafin da aya ta sauka ya ke mata kira mijin ke zo shi ma mijin ya zo ya zauna a wurin ya ce masa ya aus ka ɗauki wannan ka yi sadaka da cikin gari ya ce ya manzon Allah cikin madinan nan yanzu kuna zaton akwai wani miskin ya fiye da ni <laughs> to kissar ta haɗu da kissar wancan wanda shi ma ya sadu da iyalinsa a cikin watan ramadana to shine dai annabi ya ce masa to duk da haka dai can da yanzu ni na baka rabi matarka ta baka rabi ka haɗa ka yi sadaka da shi ya ce za mu ci dai ya ce masa to ka yi dai gwargwadon abin da za ka yi sadaka da abin da za ka iya saura ku ci ya bar masa ya ji ya ci wato abincin wasu kuma sun ce a ai wancan sahabi kuma shi ma haka ya sadu da iyalinsa a watan ramadana ya shine wanda aka kawo wasu mutane ma suna hada tsakanin wannan wannan akan zihari wancan kuma akan kafara shi na azumi kuma ya sadu iyalinsa annabi yana zaune sai ya zo ya ce ya manzo Allah na halaka ya ce me ya same ka ya ce ya manzo Allah na faɗi akan iyalaina iyalina kuma na halaka ya ce masa to amma akwai mafita mafita shine ka yanta bawa ko kuma ka yi azumin watanni guda biyu ko kuma ka ciyar da muskinai sittin ya ce ya manzo Allah ko ɗaya waɗannan abubuwa ba zan iya ba ba ni da bawa ba ni da ƙarfin yin azumi amma kuma abincin kuma ba ni da shi ya ce to abin da za ka yi ka je anguwanku ka gaya wa wato babban babban anguwanku mutumin da shine kamar mai anguwa a wurin ka je ka gaya masa kan da lokacin ka yi a tara duk a baka aka tara aka bashi aka zo da abin gaban annabi aka ajiye buhuna na abinci na dabino amma shi nashi na dabino aka kawo ya ce masa ka ɗauka ka je ka raba wa mutane ya ce ya manzo Allah ni ne fa na fi kowa talauci kuma buƙatar wannan abu a ba wani alhali ko ni ma buƙaci ne sai annabi ya yi dariya ya ce to ka je dai ka yi amfani da shi tunda ba a ce ga inda za a bayar an ce dai za a fitar ne shikenan ka je ka bayar ka ciyar da iyalanka kuma babu komai a kanka in ka yi haka to waɗannan duk abubuwa daga rahamar musulunci ne mutum ya yi wani abu wanda yake ba daidai ba amma Allah kuma ya sauwaƙe masa ya kawo masa waɗannan hanyoyi na rangwame ya samu kansa Allah zai taimake mu to wannan hukunci ya zauna kan musulmi duk musulmin da ya kwatanta matan shi wato da maman shi kamar ya zama zihari to lalle lalle abin da zai yi ɗaya daga cikin ukun nan ko ‘yan tabawa ko kuma azumin watanni a guda biyu ko kuma ciyarwa na musakai guda sittin in ya yi haka matan nan ta halatta kuma malamai sun tabbatar cewa zihari ba shika ba ne wani hukunci ne na hana mutum ga taba iyalansa shine dai kurun ba wai eh, kamar na mutanen jahiliya idan ya ce mata ke kaza ya yi zihari ta zama haramun ne gare shi ba zai taba ta a wannan hukunci an shafe da wannan hukunci na musulunci matsakaici mai sauki ga mutane to shine dai idan mutum ya yi wannan ɗaya daga waɗannan abubuwa sun same shi الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم وإن سكي لنزوا إن ونن دقا تكينكو كومو مني معنا دي مجوساوا nasara yahudu duka babu zihari a kansu wannan abu ya keɓe musulmi ne misali idan mutum yana da wato mace abin yana da baiwa babu zihari a kanta wasu kuma suka ce har ma in ka auri ɗaya daga cikin abota littafi to babu tsakaninka da ita zihari zihari dai ya shafi musulmi musulmi da musulma su ne idan wannan abu ya auku tsakaninsu to ga abin da zai faru tsakaninsu ما هن أمهاتهم ما waɗanda suke rantsuwa cewa sun kwatanta matansu daidai da uwayensu to wannan ba daidai ba ne matansu ba uwayensu ba ne uwayensu ne waɗanda sun haife su ne waɗanda an haife su wa inna hum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna faɗin wato zance wanda yake ƙarya ne kuma zur ne abu ne wanda yake ba shi da asali ma'ana dai rantsuwar nan ba gaskiya abin da suka faɗa ɗin ba daidai ba ne saboda haka wato ba matansu ba su zama iyayensu ba وإن الله لغفور غفور allah kuwa yana mai yawan Allah mai yawan afuwa ne kuma mai gafara saboda haka ya shar'anta wannan hukunci saboda ya yi muku afuwa kuma ya gafarta ma mijin da ya faɗi waɗannan kalmomi Allah ya gafarta masa shi wannan sa'alaba ma Allah ya gafarta masa saboda haka ya koma ga matan shi ba wani abu ita matar ma Allah ya gafarta mata rashin biyayyar da ta nuna mijinta saboda bin Allah ita ma wannan laifin bai tabbata a kanta ba Allah ya gafarta musu duka والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والذين يظاهرون يظهرون من نسائهم daga matansu masu rantsuwa da kwatanta matansu daidai da yayansu da suka haife su thumma ya'uduna lima kana su koma ga son saduwa da iyalansu Ya'uduna da dinnan malamai sun yi ikhtilafi sun yi saɓani da yawa a kanta wasu sun ce ya'uduna su koma wato su yi nadama wasu suka ce ya'uduna ya'uduna ɗin nan su koma dai akan wato saduwa da iyalin su kuma su sadu da su wasu kuma su kudure lalle za su koma a kansu to duk dai malik dai ra'ayin shi shi wato mutum ya yi zihar sannan kuma ya yi nadama ya ƙudure a ran shi yana son ya koma ga matan shi saboda ya sadu da ita amma kuma ba zai yi ba sai yana jiran sai lokacin da ya yi hukunci kuma ya zartar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to shi ne dai ma'anar wallazina yuwahiru min sa'in thumma ya'uduna lima qalu mhm, min qabli an yatamassa hukuncin da yake kansu na farko 'yan tabawa su ‘yanta wuya bawa wato su ‘yanta shi tun gabanin saduwa tsakaninsu mana tun bai taɓa ta ba sai ya ‘yanta bawa. Dalikum mhm. tuwa'azuna bih wannan fa wa'azi ne ake gaya muku gargaɗi ne ake gaya muku akan ku riƙi umarnin Allah ku tsaya akan iyakokinsa kar ku karya dokoki Mm-hmm. wallahu bima ta'maluna khabir Allah ko ya san duk abin da yana gudana tsakanin ku duk abubuwan da kuke aikata Allah ya san shi فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا wanda bai samu bawa don ya 'yanta shi ba shi kuma hukuncin shi shine فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا wato azumin watanni guda biyu babu sallah tsakanin su wato ba a cikin watannin sallah bane azumi ne zai yi na watanni biyu a jere tun gabanin ya sadu da matarsa ba wai yana saduwa da ita kuma yana yin abun nan bane lam yastaqi wa فإطعام ستين miskina to wanda kuma bai samu daman wato yin azumi ba shi da ƙarfin yin azumin nan na watanni guda biyu a jere ba shi kuma sai abin nan ya ciyar da musakai guda sittin. zalika tuminu billahi wa rasuli wato wannan Allah uban hukuncin nan Allah ya faralta a kanku don wato imaninku da ubangiji ya tabbata ku aikata waɗannan abubuwa don ku zama muminai وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وإنهم سوني إياكوكين الله لا يكاو يسوكر دسو أتكين شريئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما كافريك وا wato lalle a kansu akwai azaba mai tsanani tunda su ba sa yin waɗannan abubuwa. In إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين sani waɗanda suna jayayya da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki wajen canza hukunce-hukuncen shi wa rusuli da manzonsa. Kubitu Allah yana ce kubitu wato an wulaƙanta su, an ƙasƙanta su, an laida su gobe wato suna samun laini da ƙasƙanci da wulakanci gobe a lahira. a gaban Allah Ubangiji maɗaukakin sarki to kama kubitan tallazina min qabli kamar yadda aka yi wa waɗanda suka riga su cikin aikin kafirci وقد أنزلنا آيات بينات حقيقة من سوكر دا آيو بيانا نوة أن سنكون شي hukuncin nan da aka faɗa amma waɗannan ayoyi ko kuma hukunce-hukunce bayananne ba mai jayayya da su sai kafiri fajiri wanda yana tsallake iyakokin Allah. وللكافرين عذاب مهين Allah ya tanadar da azaba mai wulaƙanci ga kafirai kafirai suna da makoma mara kyau gobe a lahira saboda daga wulaƙanci zuwa wulakanci har su je gidan wulakanci na gaba daya ko kuma kaskanci. ma ya ba su humullahu jami'an sayunabbi uhun bi ma'amilu a samunmahu wane su. Yaushe ne wanda abin zai auku a kansu. ma ya ba su humullahu jami'an ranar da Allah Ubangiji ta da su da sauran mutane duka a ranar ƙiyama. ranar da Allah yana tara na farko da na ƙarshe mai girma da ƙarami mai iko da mara iko duk za a tara su a fili guda saboda a yi shari'a bi ma wancan rana Allah sai ya bayyana musu abinda suka aikata a nan duniya wannan ko ba kafirai kurun ba kowa da kowa za a bayyana masa masa abubuwan da ya aikata a nan duniya duk abinda mutum yana yi yahu, Allah ubangiji ya kiyaye shi ya san shi kuma ya ajiye shi gefe guda wa nasu su ko sun manta bayi ko sun manta mutane ko sun manta abin da ya yi shekaran da ya wuce watakila ba zai tuna ba amma Allah da ya kiyaye duk abin da mutum yana yi yau mai basu mulwa jami'an fa bi ma'amilu a sahu Allah wa nasu wato Allah ya kiyaye shi amma su sun manta shi a wancan ranar ne Allah ubangiji ya nuna musu abubuwan da suka yi kuma ya saka musu a kansu babu abin da zai ɓuya ga Allah ko kuma ya manta ba mantuwa kuma tare da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah kuwa yana nan tare da kowa da kowa lokacin da suna aikata wani abu, shi yana tare da su, kana kuma shi ne shaida akan abin da suka aikata. shi ne mai rubuta mai kiyayewa mai babu mantuwa cikin harkarsa duk dai abin da ya shafi ubangiji kamili ne wato babu wani aibi kaɗan a cikinsa saboda haka allah ya san duk abin da suka yi Allah shi ne wato shaida kan dukkan komai masanin komai da komai makiyayin komai da komai ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai sun yi maganganu da yawa a kansu ita wannan da wasu ayoyi daban waɗanda suna wato wa huwa ma'ahum aina ma kanu wanda ta zo a cikin suratul hadid to da makamantansu suna nan da yawa ah, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun annabi ya gaya sai abu musa al'ashari ashari suna tafiya makka ana ta kabbarori ana ta daga murya sosai sai annabi ya ce masa ya abu musa ba in yi maka wani abu da za ka ji daɗinsa suna da yake manzo Allah ka manta kace za ka gaya wani magana yace eh la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim ka yawaita ta a cikin wato halinka na rayuwa don duk ita ce shukan abin gonakin aljanna muddin kana faɗe ta Allah yana shuka maka abubuwa da yawa a cikin gidanka na aljanna na daga itatuwan alheri saboda haka karka rabu da ita wayannan masu daga murya din suna daga ai wanda suna kiransa din nan ba baya nan bane ba kuma mai nisa bane ya fi kusa ga ɗayansu ga wuyan taguwarsa da yake kanta Allah kenan ya fi kusa da mutum da duk abin da ke kusa da shi saboda haka mutum ya girmama wannan sanin nan wato kusantar Allah ɗin nan wasu sun fassara ta da kusanta na zati to waɗannan suna da wani ilimi ya ɗara na wasu saboda sun san wasu ƙa'idojin da wasu wasu ba su sani ba wasu ma suka ce ai kusanci da aka ambata na Allah na ilimi ne cewa ya sani to amma ilimi ma ba irin nawa mai ko naka cewa kana zaune ka san a gidanka akwai abu kaza akwai abu kaza a'a nasa din abu kaza din da yake cikin gidanka din ma ya san lokacin da ka same shi lokacin da zai fita daga hannunka ma ya sani abin da zai same shi ma ya sani abin da yake ciki zai cuce ka ko zai amfani ka ma ya sani saboda haka sani shi da namu daban ne to amma duk da haka abun yana gani ne a fili yana kusa da shi duk wani abu baya iya cewa yana nesa da Allah ba wani abu da za a ce nesa, nesa da Allah sai waɗanda Allah ya nisantar da su daga gare shi wato ya nisantar da su daga rahamarsa saboda ya tozarta su ya wulaƙanta su to Allah ya taimake mu. Mhm. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض shin baka sani ba ka gaya min baka san cewa Allah na sane da duk abin da ya kasance a cikin sammai da kasashe da saman da kasashen ma da <coughs> ya san su ما يكون min نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم wani zance na asiri da yake kasance tsakanin mutum uku su taru mutum biyu su ba da shawara ɗayan kuma ya hukunci akan iya eh, wannan yayi to duk mutum uku da suka suna sun taru suna ganawa to Allah ubangiji shine na fudunsu yana tare da su ba sa ganin shi yana jin abin da suke faɗa yana sane ma tun ma kafin su haɗu su taru ɗin ma shi ya san abin da za su yi ya rubuta shi ya kaddara musu ya aza musu kuma ya kaddara musu kuma ya zartas a kansu wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu mutum biyar su haɗu sai shi ne na shidan su ma'ana dai duk wani abu inda ka gan shi Allah yana tare da shi mhm. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا adadin da bai kai uku ba ko kuma ya fi fudu wato duk ma babu wani ganawa tsakanin mutanen da ƙasa da uku da sama da fudu duka Allah yana sama da abin nan shida din nan duka Allah yana tare da su Allah ya san abin da suke faɗa kuma shi ya ƙaddara musu illa wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum sai kaga Allah yana tare da su tare da su nan to uku ba wai shine na fudu kurun ba a'a kowanne ɗaya Allah yana tare da shi shi dan ma kowanne Allah yana tare da shi adadin da ya gaza wannan ma daga ɗaya ka ɗauka ka je sama duk Allah yana tare da shi adadin da ya wuce shida har iya zo miliyoyi duka Allah yana tare da shi Allah ko shi kaɗai ne shi ɗaya ne ba wai adadi <laughs> ya yi yawa Allah kuma yi a'a ilimin shi ne da ya kunshi waɗannan abubuwa duka kuma zatin shi ba ta nisantar abubuwa duka sai dai shi daban mutane kuma daban ثم ينبئهم بما عملوا يوم qiyamah sakana Allah Ubangi zai bayyana wa mutane abin da suka yi a duniyan nan duk abin da yake tsakanin mutum da babansa mutum da mamansa mutum da ɗan'uwansa mutum da abokinsa mutum da sauran mutane duk abin da yake gudana tsakaninsu ko abin da shi mutum ya yi shi shi kaɗai duka dai Allah Ubangiji yana sane da shi kuma zai bayyana wa mutane gobe a lahira kowa ya bayyana masa ga abubuwan da kai ga abubuwan da kai kamar yadda ya zo cikin hadisin nan na Abdullahi bin Umar. Mm-hmm. inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ubangiji masani ne kan dukkan komai hadisin Abdullahi bin Umar ɗin nan ko da shike ban ga malam ya kawo shi ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cewa mumini in ya je ranar kiyama mumini ne matsayin su a ƙiyama daban-daban ne amma wani wanda ya kamata ambata a nan wani daga cikinsu? su wanda a rayuwarsa yana aikata abubuwa waɗanda ba su da kyau amma yana da imani kuma yana jin tsoron Allah yana aikata abin da an hana shi amma yana jin tsoron kar masifa kar azaba kar sakamako ya same shi a lokaci. to irin wannan bawa Allah zai kawo shi ya sa cikin hijabi tsakanin shi da mutane ya ce masa wane da sunansa wanda iyayensa suka sa masa ya ce labbaika ya ubangiji ke masa ka san abubuwan da ka yi a rayuwarka tun ranar da ka balaga har zuwa yau ya ce ya ubangiji wasu na sani wasu ban sani ba ya ce to ka duba su hmm. sai a buɗe masa hijabi ya ga rayuwarsa tun lokacin da ya balaga yana girma abubuwa yana aikata abubuwa duk aikin da ya gaba a gitta masa duk yana gani wannan bayan wannan har tufafi wanda ya canza a rayuwarsa ma duk zai zo a lokacin shi haka haka wannan abin duk a minti daya kai minti ma zai kai ne a shekarun Allah duk a kawo rayuwar mutum ya ga sa tun lokacin da ya balaga har lokacin da ya shiga kabari sai tambaye shi bawa na kana wato kana musunta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da kana yake wangi ya zan musunta abu ina gani da ido na kuma duk lokacin da na gani ɗaya ina tunawa saboda haka ba zan iya musunta wani abun na ba yace to ka gani saboda niyyarka a duniya ma suturce ka ban bayyana wannan abu da ya faru tsakaninka da kanka da ranka ban bayyana wa mutane ba sai kai kaɗai ne ka abunka da waɗanda ka yi abun tare da su yau kuma zan suturce ka kuma zan gafarta maka su na gafarta maka duk abin da ka yi zaman ka haka kamar yadda ranar da uwarka ta haife ka sai ce mala'iku ku bashi takardansa ta hannun daman sa bashi littafin shi ta dama ya rike sai a ce ka je ka shiga aljanna sai ya shiga aljanna sanin shi da gidan shi ya fi sanin shi na gidan shi na duniya in kamar mutum matafiya tafiya zo ai ya san gidan shi to shi kuma gidan shi na aljanna din ya sani zai zai shiga to saboda haka ana buƙatar mutum in Allah ya jarrabe shi da wasu abubuwan waje kar ya fidda tsammani daga Allah ya yi imani Allah yana gani ya yi imani cewa Allah ya gafarta masa ya tuba ga Allah kullum gabanin zunubin gobe to wannan shi ne abin da ake bukata ko baka da laifi ai istighfarin kai kana samun ɗaukaka a cikin aljanna darajoji a wurin Allah ba su da iyaka manzo Allah ai ba shi da zunubi shi masumi ne ba shi da ba a rubuta masa komai amma duk da haka ka gani yana istighfari kullum ɗaruka eh, yana ce har ma ya ce yana istighfari sau saba'in a rana wata rana kuma ya ce ina istighfari sau ɗari sai ya mutumin da laifuffukansa a rayuwarsa wato a kullum yana zunubi fiye da ɗari kam ai bai zama mutum ba saboda haka ne ka yi istighfari kullum ka nemi Allah ya gafarta maka inda kana yin wannan insha Allah za ka tsira ko kai ba annabi ba ko ba waliyi ba kai dai ɗaya daga cikin muminai to ka riƙe imani kuma ka dinga yin abin da annabi ya yi wanda yake annabi ya lazumta Allah ya taimake mu ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول wannan aya ta sauka kan yahudawa ne da munafukai al'adansu su yahudawa lokacin da annabi ya zo madina sabo sahabai kuma sabo suna zato tsoro ne ya kore su daga makka suka zo idan sun ga wato wani sahabi yana wucewa sai su taru su kira juna su zauna kamar suna, wani shirin makirci a kansa ko su kashe shi ka abun nan ko su tsorata su ɗaura su bar madina to suna wannan Allah Ubangiji ya ya bayyana annabinsa har ma ya gaya manyan su kar su dinga yin irin wannan amma ina sun ki suna yi sun ci gaba da shi wato su taru su yi munajati su yi gunaguni a tsakaninsu wato su yi ganawa kamar za su wani makirci da jumlar sahabai ko kuma wani sahabi to Allah ubangiji ya saukar da wannan aya alam tara ila allazina nuhu anin najwa kaga waɗanda aka hana musu waɗa ga labari ko ka san labarin waɗanda an hana musu wato ganawa akan mutane sun mai ya'udu na limamin anhu an hana su da ganawa amma gashi nan suna komawa akan abin da aka hana musu ɗin nan suna aikata shi wa yatanajawna bil na wal kuma suna ganawa a bisa ayyuka na zunubi da kuma ayyukan ta'adda wato haka suke yi wa ma'asiyatin rasul da kuma saba wa annabi manzo Allah sallallahu alaihi su waɗannan yahudawa da munafukai وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله idan sun zo maka sai su gaishe ka da abinda Allah Ubangiji bai shar'anta maka ka gaisa mutu ka gaisa da mutane da shi ba wato in sun zo sai su ce maimakon assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu ko sunan mutuwa mutuwa a gare ku wato mutuwa tana kanku annabi yana ba su amsa yana ce wa alaikum ko kuma ya ce alaikum wani lokaci ba sai sa wawi ba in suna nufin mutuwa na ainihi to wa alaikum kuma kuma eh, kuma yana kanku in kuma ka ce alaikum to mutuwa ta tsaya a kanku to shine dai a wajen larabci bambanci tsakanin wawi da tabbatar da shi ka tabbatar da shi to kana nufin wato mutuwa ya same zai same mu amma kuma zai same ku in kuma ka in ka tabbatar da wawi in ka cire kuma mutuwa ya tsaya a kanku to haka dai wa idza ja'uka yawka ma lam yuhayyika bihi idan sun zo wurinka suna gaishe ka da abin da wato Allah bai gaishe ka da shi ba Allah ubangiji bai ce maka ka gaya wa mutane ko a gaya maka ba wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allahu bima naqul me yasa Allah ba azabta mu da abin da muke faɗa in gaskiya ne in shi wannan annabi ne na gaskiya waɗannan abubuwan da muke faɗa a boye dinnan nan Allah ba zai saukar da mana azaba akan ta ba mhm. namu ya yaslawnaha ai jahannama ta ishe su kuma zasu su konu a cikinta gobe a lahira lahira ko tana kusa kamar kifta ido ne za ta zo fabisal masir inda makomansu su waɗannan kafarai babu mummunan makoma kamar irin nasu ya ayyuhal ladina amanu إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول to abun da waɗannan munafukai da kafiran yahuda suke yi Allah ya hana muminai kar su aikata shi ya yi lazina mu idza tanajaytum kun gana fala tatanajaw bil ismi kar ku ganawa akan aikin laifi wal udwani da aikin ta'adda wa ma sayta da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanajaw bil birri wat taqwa ku yi munajati da ayyuka na alheri da kuma ayyukan da za su kara mutum hasken tsoron Allah wattaqullaha kuma cikin koyar waɗannan kuna kuna koyon waɗannan abubuwa ma ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala allazi ilayhi tuhsharun da za a tara ku gabansa. gobe a lahira ma'ana dai ko mu'minai ganawar ka kasance na alheri ne ko ka tambayi mutum lafiyarsa ko lafiyar iyalansa ko kuma ka gaya masa wani abun da zai amfane shi na duniya ko na lahira ko dai ka gaya masa wani abu wanda yake shi ya san shi shi bai san shi ba game da kanshi ko da sauransu dai abu abubuwa zai zama na alheri amma ba na sharri ba ne إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله wannan har wayo da akan munafukai da su kafirai ne inda mannabi sani ganawa don aikata wato zunubi da ta'adda da sauransu abu ne daga shaitan shaitan shi yake sa su su yi shi liyuhzina allazina am don ya bata mu'minin rai wa laysa bi zalim shay'an amma bacin rai ba zai cuce su da komai ba wannan ganawa da su yahuda da munafikai suna yi a kansu ba zai cuce su ba illa bi in sabun da Allah ya kaddara ya rubuta musu wannan zai same su amma don sun yi tamanni wani abu ya same su Allah kuma bai rubuta ba ba zai same su ba وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان الله فليتوكل المؤمنين سي توكلي ga Allah su riki Allah su bar dukkan abubuwa hannun shi kar su damu ba abin da zai same su to farko dai wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha ta ce dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudun wasu yahudawa suka shiga gidan annabi sun ce masa faqalu sun ce masa assalamu alaik ya abal qasim mutuwa ta same ka ya abal qasim ko kuma mutuwa ta faɗo a kanka ya abal qasim fa qalat aisha wa alaikum assalam mutuwa tana kanku <laughs> qalat fa qala rasulullahi sallallahu ya aisha sai annabi yake mata ya aisha inna allaha la yuhibbu al-fuhsha wala at-tafahhush Allah ya son mummunan abu ko kuma mutum ya aikata mummunan abu ba ya so wato eh, eh, baya so abin da bai da kyau ko kuma dai zancen da magana ba kyau ko kuma ka faɗi bakar magana ga mutane ba daidai ne ke haka ba la yuhibbul fusha al tafahum qultu ala tasma'u yaquluna assam alayk baka ji baka ji su suna ce mutu akan ka take wato ka mutu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw ma sami'ti aqulu alaykum baka ji ni ba ina ce kuma wato ni zan mutu amma kuma za ku mutu ai ya isa haka فأنزل الله تعالى واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إذا سوري مكة سيسو قيشيك دقيسون لألا بيشر أن تأكن أجا مكة وكا جاء وصبا وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم عليكم السام والزام واللعنة <laughs> متر دا كما دوك أبين دا أكي أكي بات متر دا شي دا كما لأنتي لأنر الله دوك يناكنكم wato duk da wata masifa akan ku ku ne da abu wadannan abu masifu da mutuwa da shari'a duk zai sauka akan ku ne ba annabi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت أقول عليكم إذوا ذلك الشيء السام الأنعام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيه ولا يستجاب لهم فينا karki damu ai addu'a ne suka yi wannan addu'a Allah namu yana karba nasu baya karba saboda haka karki damu me su ko me suka faɗa ba zai cuce mu da komai ba magana ne suka faɗa Allah ya taimaka eh, alhamdulillah kamar da aka saba akwai tambayoyi wani yana tambayan ladabin ɗalibi a gaban malami musamman lokacin da yake jin darasi a farko ne shi neman ilimi abu ne wanda yana da muhimmanci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana komai ta kuma abu dardai yana sham sai wani mutum daga madina ya tashi ya zo masa ya ce masa me kawo ka wane ya ce ya da rayi abin da ya kawo ni ne wato wani hadisi ne na ji an ce kana yana wurinka na zo don in karɓa agunka ya ce masa baka zo don kasuwanci ba ya ce a ban zo don kasuwanci ba baka zo don wasu danginka nan ka gaishe su ba ya ce ko kaɗan a baka zo don wani ya yi maka kyauta ba ya ce a wannan shine kuma ya kawo ka yace yayi eh, ko naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce man salaka tariqan yatlubu fi ilma salaka Allah bi tariqan ila aljanna yace naji manzo Allah yana cewa don mutumin da yayi tafiya daga wani wuri zuwa neman ilimi to Allah gobe a lahira zai shi wato a rayuwarsa ma Allah zai bi da shi hanyar da zai kai shi ga aljanna wato ma'ana zai ba shi dace komai da komai za su inganta to hadisin yana da tsawo inda har ma yana ce mai neman ilimi wato mala'iku suna masa istighfari kifa wa suna har ma suna aje fuka-fukansu saboda taka don su ma su samu ladar wannan ilimin da zai je nema ɗin sannan kuma ya ce kifaye ma na cikin wato teku sammai da ƙasa da kifayen da suke cikin teku dukansu suna masa wato suna nemo masa gafara suna masa istighfari to mutumin da zai samu irin wannan ya san cewa lokacin da yana karɓar ilimi a gun malami in malami ingantacce ne to ai yana karɓa ne a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ilimi duk da malaman musulunci sun yi amfani da shi annabin ya zo da shi kuma zai ladabi ya kai ka bayan tsarki da menene mai duk abubuwa da waɗanda an sani lokacin da za ka shiga ibada musulmi zai shiga ibada zai tsarkake kansa ko da alwala ko kuma da tayammama da dai sauransu to amma kuma anan ana bukatar tsarkakewar zuciya zuciya samu tsarki cewa duk abin da ka haddace kana da niyyar ya ubangiji ka bani ikon na aikata wannan nazartas kamar yadda na ji shi in samu damar kiyaye shi na hadda sannan kuma na kiyaye shi ta wajen aikata shi da har na samu ladar ka ya ubangiji wato a zaman karatu dole irin waɗannan abubuwa su kasance kuma an sani duk mutumin da yana da alheri to Allah zai koya masa ilimi sai ya san cewa ya shiga cikin waɗanda Allah ya nufi ya nufo su da alheri sai muawiya yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din don mutumin da Allah ya nufo shi da alheri zai koya masa ilimi kuma ilimin daɗinsa sa yau ka ji wani ilimi sabo ka same shi gobe kai ne malamin sa mas'ala ɗaya na koya yau gobe ga wanda bai santa ba ni ne malamin shi sai in gaya masa sai ya ji kuma ya aiki da ita kuma ni da wanda na karanta ta gunsa duk muna samun ladar wannan har tashin kiyama wato wannan shine ladabin ilimi dai ya zama zama eh, eh, eh, zuwa ilimi an zo saboda Allah ana saurara ana ƙudure cewa Allah ya bamu ikon aikata shi da kuma kiyaye shi aka kuma Allah ya bamu fahimta zuwa ga karshen waɗannan dukkan su da dubbuka ne in mun manta wani abu to Allah dai tunatar mana a gaba bismillah wannan yana tambaya cewa yana da ya fara jari kasuwanci wanda da miliyan uku wanda ya kai zakka mm-hmm. to kudin nan har ya riba ya kai miliyan 23 mm. to in ya zo cire zakka miliyan uku da ya fara wanda ya kai haule shi zai cire koko har da riba a duk gaba daya daga duk abin da yake da shi kan shekara in shekara ta zo kuma yana da nisabi to daga duk dukiyar da yake hannun shi riban da asalin duk daga cikin su ne yana fitar jimillar abin da ya wajaba akan sa na zakka hmm. wani yana tambayar hukuncin wanda shawwal ya shiga hmm. shawwal eh shawwal eh, da ya shiga ya ji cewa an ce shawwal ya shiga yawa to kuma daga ba ka bayyana cewa akwai kuskuren gani to shi ya yayi ya ci abinci ya sha to daga ba kuma aka tabbatar cewa ganin nan fa bai tabbata ba to zai biya wannan rana wata wannan rana da aka gaya masa zai biya ah, amma babu kafara a kansa can da shi ba ba ta'ammuli yayi ba a bisa rashin sani ne kuskure ne aka yi kuma ba shi yayi kuskure ba wasu ne suka yi kuskure saboda haka amma in bai yi bincike ba kaga zai zama garaje amma in yayi bincike aka tabbatar masa an gani kuma daga baya da zai zama ba haka ba to shi kenan zai iya biya wannan ranko babu kafara a kansa kuma ba su ba laifi a kansa mhm. to wannan kuma yana cewa yana son ƙarin bayani akan kalmar nan umma a ayoyi guda biyu mm-hmm. wa na jamin huma wadda waddakara ba'da ummatin da kuma wannan aya inna ibrahim kana ummatun qanitan lillahi hanifan muslima shine to ma ma'ana kalimat umma umma wato a cikin ayan farko wa qala allazi naja minhuma wadda dakara da ummatin ana ko ana unabbiukum bitawili to wannan aya ta sauka ne akan wannan waɗanda shi Yusuf ya same su a cikin kurkuku su mutum biyu din nan ɗayan ya ce masa sun mafarki ɗayan ya mafarkin gaskiya yace ce na ga ina cikin fadar sarki ina bashi ababen shaye-shayensa da sauransu eh, ina bashi giyansa yana sha ka san shara'a sun ba namu ba to ba da ummatin bayan shekaru bakwai ya wato ya manta bai tuna ba sai bayan shekaru bakwai aka bayan shekara bakwai da yusuf ya zauna su a cikin kurkuku din nan wannan ru'ya da shi sarki ya ganta sai tuna ya ce a ah, na manta ne ai na san wanda zai fassara muku waɗannan ruwa bayan su malaman sai a ce azghasu ahlam a ah, wannan shirmuka ne na mafarkai ba wani abu nan ba to shi shi wannan ummatin na farko shine mudda wato lokacin da shi wannan mutum lokacin da ya ɗauki wannan mutum a cikin baccinsa Shi ne umma ne mun ce shekaru bakwai gwargwadon shekarun da Yusuf ya zauna su a cikin kurkuku inna ibrahim kana ummatan kuma umma anan limami shugaba hmm. shi ibrahim alaihi salam wato shugaba ne mai tsoron allah mai miƙeƙe ne akan tafarkin allah hmm. baya karkata nan ko can daga addinin da allah ya saukar masa hmm. umma shine shugaba limami shi kadai daidai da dukkan mutane shine abin da ya sa an ce masa umma idan an ce wane umma ne ana nufin lalle mutumin nan kwazon shi ta yi daidai da na dukkan al'umma gaba ɗaya kamar yadda abubakar umma an ce an auna mala'iku sun auna shi da al'ummar annabi sallallahu duk ya rinjaye su cikin kowane irin abu wajen imani wajen darajoji wajen kaza kaza to kaga amma Allah ya suturce shi a cikin rayuwar shi mutane ba su ɗaukaka shi sun abin nan ba yana nan dai a boye a cewa sahabin annabi ne kaza kaza amma dai ya fi kowa da kowa hmm. cikin waɗanda suna daraja wurin Allah ba wanda ya kai abubakar sai dai su sayi na ali waɗannan kuma suna da keɓantaka wani abu ne Allah ya keɓe su da shi shine annabi yake man kuntu maula fa aliyu maulahu eh, saboda haka ba za a gwada in mun ji mun yi magana al'umma to za a cire goma waɗanda Allah ya rubuta musu aljanna kuma an bayyana musu a rayuwa za mu cire sai mu haɗa waɗanda sun zo baya sai auna su a sa cikin sikeli da kuke maganar sa. Allah ya yi mu mhm. to wannan yana cewa ko wanda ya ba da uwar kuɗi a kasuwanci ya halatta ya keɓance riba kaza yake so a wannan kasuwancin ya halatta ya haka kaza ɗin babu amma misali za ka ba wato ra'sul mal wato jari idan ka ba jari da sharaɗin za ka yi aiki abin da ka samu dinnan sulusin shi nawa ne ɗaya cikin ukunsa nawa ne saboda haka tun da yanzu ana aikin banki ne kaga mulki yin ɗauka nasa to ko ba haka ba to eh, ni kuma ina so eh, kai wanda ka yi mini aiki kai ma kana ɗauka naka ni kuma in samu kaza wato ka ce kana neman wani imani wanda yake ba ayyana ba mm. baka ce masa wato kowane shekara ka bani kaza ko kowane wata ka bani kaza ba a abin aka samu din nan cikin shi ɗaya cikin ukunsa nawa ne to da wannan shine qiradi mm. wato shine qirad mm. wannan jaizi ne ana iya yin sa to wannan kuma yana cewa ko wanda ya bada bashi ya halatta ya ce in mutumin bai biya ba lokaci kaza za ka ƙara min kaza hmm? mutum ya ba da bashi ya ce a biya shi bayan wata ɗaya ya ce to idan baka biya bayan wata ɗaya ka ƙara sati biyu za ka ƙara naira goma a kai to haka bai halatta ba sai dai ya ce masa wato idan lokaci kaza baka biya ba kuma an tabbatar kana da shi to in haka ne ana iya garrama shi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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقبل علينا بفضلك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم uh-huh.